رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ينبوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدونا سافية تأسبر سافية بقوي قوة ذي الهجة shekarar hijira ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya abin nan watan almuharram afuwan watan ɗaya a lissafin watannin allah guda goma sha biyu da ya ƙididdiga inna iddata shuhuri inda lahi ithna ashara shaharan fi kitabillah wannan shine wata na ɗaya watan al-Muharram. yanzu muke da muke cikin farkon wannan shekara kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya arzuta mu da aikin alkairi a cikin wannan kwanaki na wannan shekara Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana shamaki kariya game da duk abin da zai tarnake mu ya hana mu alkhairi ko ya ingiza mu ga aikata sharri a cikin wannan shekara idan Allah ya samu masu raya ta ne to Allah Ubangiji ya raya rayuwarmu tana lullube da imani muna cikin masjidu nuril islam inda muke ɗaukan darasi na masallaci a cikin wannan littafi mai matuƙar muhimmanci wanda ke tattare da albarkatai masu ɗumbin yawa wanda yake karantar da aƙida wanda ita ce jagorar rayuwar musulmi wanda shine jagorar addinin gaba ɗaya aƙida ita ke tabbatar da imani tauhidi ga ɗan uwa ta tabbatar da shi a matsayinsa na mumini wannan littafi shine sharhul aqida alwasidiyya wanda matanin littafin na babban malami ne wanda har lakabi ake masa da shaikul islam wanda ake masa da alkunya da ibn taimiyya rahimahullah sai kuma muhammad bin salih al-uthaymin ya ɗauki littafin inda yake karantar da 'yan uwa aƙida a ƙarƙashin wannan wallafa ta shekul islam ya ci gaba da yin ƙarin bayani akan waɗannan kalmomi da malan ya aje a matsayin sharha shi ma Allah ya ƙara lullube shi da rahama Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta musu kurakuransu ya kuma ninninka musu lada akan ayyukansu na alkhairi Allah Ubangiji ya ƙara nauyin mizanin ayyukansu na alkhairi akan irin wannan sadaka jariya da suka aikata a rayuwarsu mu ma Allah ya arzuta mu da kwatanta irin ayyukansu Allah ya sa mahaɗarmu ta zama Jannatin firdausi ranar gobe kiyama da rahmar Allah to yan mun muna ji yadda malam yake yi mana bayani akan as-siratul mustaqim inda yace fala udula li ahli sunnati wal jama'a amma jaa bihi al mursaluna ko فإنه صراط المستقيم صراط الذين أنعم صراط الذين أنعم الله عليهم والصديقين والشهداء والصالحين to malam yana ci gaba da yi mana bayani filla-filla akan waɗannan kalmomi da malam ya aji a matsayin nutsar da mu akan menene siratul mustaqim yanzu muna kan asiratul mustaqim wace hanya ce siratul mustaqim a darasinmu da ya gabata malam ya ce mana shine siratul mustaqim da ya ce fa innahu a siratul mustaqim fa ya ce lamirin ya kan koma ga shi wato amma a bihil mursaluna ko kuma lamirin ya koma a kan su ali sunnati wal jama'a wannan aiki da suka yi na bin wannan tafarki shine siratul mustaqim ala kulli halin abinda manzanni suka zo da shi shine siratul mustaqim abinda ahli sunnati wal jama'a suke kai kenan kaga shine kuma siratul mustaqim to <clears throat> malam yace idan at-tariqul ladhi ja'at bihi rusulu in ku haka ne <clears throat> hanyar da manzanni suka zo da ita huwa siratul mustaqim shine tafarki madaidaici allazi laysa fihi iwajun wanda babu karkata ciki wala amtun babu tudu a wannan hanya ɗariƙun mustaqimun hanya ce miƙaƙƙa madaidaiciya laisa fihin hirafun yaminan wala shimalan babu inda za ka ga ya kauce ya yi kwana ta dama ko ta hagu yana tafiya ne ɗoɗar kawai santa ya tafi shi baya kwana sai ya dangana mai binsa da aljanna wannan hanya ita haka take hanya in kaga ana kauce-kauce ana kwana-kwana to tana tare da haɗari don wata kwanar idan aka yi ta da ƙyar za a iya shawo kan tafiyar za a ga an shiga daji wata kwanar idan aka yi ta kuma shi kenan an halaka ba maganar a tashi a dawo a gano inda siratul mustaqim an fada jahannama kenan Allah ya kare mu don haka wannan tafarki na annabawa shine tafarkin da zai kai ka aljanna shine tafarki madaidaici sai in ce mana anan sunna tafarkin kitabu wa sunna in har kana son aljanna to ka tabbatar da rayuwarka akan qala Allahu amarana Allahu nahana Allahu qassalana Allahu Ƙala rasulullahi amarana rasulullahi nahana rasulullahi akbarana bihi rasulullahi to idan ka tsaya a kan wannan to kai ne kake kan siratul mustaqim Allah ne ya ce mana Allah ne ya umurce mu Allah ne ya hane mu Allah ne ya ba mu wannan kissa manzon Allah ne ya gaya mana shi ya umurce mu shi ya hane mu shi ya ba mu labari to in akan wannan kake in ku har ka gaskata za ka shiga cikin siddiƙai waɗanda za su shiga kan siratul mustaqima wanda malam zai mana bayani a kansu in ku har ka kauce sai ka bi ƙala fulan a kabara na fulan to shi kenan ka kauce wa wannan hanyar da ba ta da kwana ba ta da rami ba ta da karkata ba ta da tudu ko ka hau kan hanyar shirka ta kafurci zalla ko ka fada bidi'a kishiyar sunna zalla Allah ya kare mu wa anna hadha sirati malam sai ya kawo aya ya ce haka Allah ma ya ce in dai har kana so ka bi hanya Allah to Allah ya ce wa anna haza sirati wannan ita ce hanyata mustaqiman miƙaƙƙa mu za mu ji muna fassara shida sigal mace domin a hausan an ce hanya sai mu ce ita hanyar amma su siratu hanya din ya zo a lamirin al'asari na namiji ko to mu sai mu fassara tun da fassara muke yi anna hadha lalle ita wannan ita ce sirati tafarki na mustaqiman miƙaƙƙen tafarki to wannan shi yasa malamai suke da hikima in suka so su juya shi sai su ce ba za su ce hanyar ba sai su ce tafarki tafarkin sai ya koma namiji anna haza lalle wannan tafarkin siraɗi shine tafarki na mustaƙiman miƙaƙƙen tafarki ba shi kenan ya juya a namijin ba eh amma ka ce hanya sai ka ce ta mustaƙiman miƙaƙƙa tafarki na mustaƙiman miƙaƙƙe fattabi'uhu ku bi wannan tafarkin Allah ya saka wa malamanmu na zaure da alkaini kaga ya fi tafiya da fassara ko fattabi'uhu ku bi shi wanne shi tafarkin damirun Yahudu ila ila ne ila sirat Allah subhanahu wa ta'ala ya umurce mu shine tafarkinsa madaidaici mu bi shi ashe wajibi ne ka bi tafarkin Allah kada ka kauce don duk abin da Allah ce kuyi to ya zama wajibi in ba kai ba ka zama kafi Allah ya kare wa alaihi ku tsaya a kansa fa yakunu sifatun kashifatun ala tafsirina as-sirat yace fa yakunu yakan kasance al da aka ce sirat al to menene ake nufi sifatun sifa ce kashifatun ala tafsirina as-sirat sifa ce da take yaye mana labulen fassarar as-siratu sai aka ce al fassara ce da ta fito da ma'anar siratu a fili don kar ka ɗauka kowace hanya ma takan iya cancantar zama siratu sai ce mustaqim babu hanyar da za ka bi a duniyan nan ta tafi ɗoɗar ba gargada ba kwana ba hawa ba tudu ba gangara ba wani haɗari in aka bi ta akwai ta eh sannan kuma yalwatatta wanda in duk duniya za mu taru a kanta ba za ta matse mu ba don Allah a wane ƙasar da ta ci gaba ne aka yi wannan irin hanyar babu ita sai dai wannan ta Allah ita ce idan da duk duniya za mu hau kanta mu tsaya muna tafiya ba mai matsar wani kuma za mu ita tafiya ba kwana duk wanda ya kwana kuma barkanmu mun rabu da kaya mun rabu da matsala a je can a sauka ba lafiya ko to amma in wata hanya ce wani wuri kaga an yi karo wani wuri kaga an ce gosulo saboda akwai wata kwana da gangara mai haɗari, sai an aje simon wani wuri kuma sai kuna ta tafiya a yi ta haurawa da ku sama san su mutu da bi gangara can ana tafiya an yi yamma sai kudu wani lokaci ana yin gudun sai ku kuma a koma a yi arewa a yi ta kwana ko a wata ran ma kun ga kamar za ku dawo inda ku fito sannan a sake kwana to wannan ita ce hanyoyi amma hanya madaidaiciya ita ce ta Allah da in an bi ta tsotsar take ba ta da karkata ba ta da hawa ba ta da tudu ba ta da gangara ba ta da kuma haɗurra a kanta ba maganar gosulo a ah, don haka ashe da aka ce asiratu din nan to wannan mustaqim din ya kunu yana zama sifatun sifa ce kashifatun mai yaye mana ala tafsirina kan wannan fassara ta asiratu bi annahu at-tariqul wasi'u don hanya ce mayalwaciya wato tafarki ne mayalwaci allazi la iwijaja fihi wanda babu wani kwana-kwana cikinsa li'anna hadha huwa almustaqim duk hanyar da babu kwana-kwana to ita ce mai kakka hanya aw yuqalu innaha sifatun muqayyadatun ko kuma a ce sifa ce muqayyada kamar ya li'anna ba'd li'anna ba'du sirati qad yakunu ghayru mustaqim abin da yasa an ƙayyade wannan hanya ne da sifar mustaqim domin wasu hanyoyin ba miƙaƙƙu ba ne kuma ba madaidaita ba ne kama ƙala ta'ala don akwai inda za ka tar da wani siraɗin shi ba ta ƙwarai ba ne allah ya ce fahaduhum ku ɗora mutanen fir'auna da fir'auna arnan duniya duka da mabiyansu da duk wanda ya takun saƙa irin nasu ila siratil jahimi zuwa ga tafarkin zuwa wutar jahimu wannan tafarki ne madaidaici mummunan tafarki ne amma an kira shi as-siratu ashe akwai as-siratul mustaqim shi yasa fassara ne an kayyade siratin da ake so ka bi ba kowane siradi ba ana son ka bi al-mustaqim domin akwai siratu jahannama siratul jahim waqifuhum ku dakatar mana da su innahum mas'ulun su ababen tambaya ne Allah ubangiji ya tsare mu wa hadha siratu kaga wannan tafarki gairu mustaqimin ba miƙaƙƙen tafarki bane mummunan tafarki ne karkataccen tafarki gairu mustaqimin qauluhu صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا ساكي فسرا قرآني yakan ja baki sai ya fassara ya sake yin sharha kuma kaga yace as-siratu sai fassara shi da al-mustaqimu sai masa sharha da siratal ladina an'ama Allahu minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihin kaga wannan sharha ne fassara da sharha duka ya gama shi kaɗai a aya to anan wannan tafarki suwaye ne suke kansa tafarki ne na allazina an'amallahu alaihim tafarki ne na bayin Allah da Allah ya yi ni'ima a kansu wace ni'ima ni'imar annabta shi ya fara babu wata babban ni'ima kamar a cewa mutum annabi to sai ya fara da ni'imar annabci wasiddiqina sai kuma masu gaskata annabawan da abinda annabawan suka zo da shi da kuma wanda ya aiko annabawan waɗannan su ne suke biye da annabawa masu gaskata annabawan in sun zo su gaskata abin da suka zo da shi kuma su gaskata wanda ya aiko su wa shuhada bayan wayannan masu gaskatawa sai shuhada'u shahidai malam zai mana bayani akan waɗannan gaɓoɓi annabiyuna wasiddiq wa shuhada wa salihun duka zai bi baya eh Salihin sai managartan bayi waɗanda su sukan samu matsala amma kuma ba su da shirka a cikin imaninsu ana ce da su sali duk mutumin da baya shirka wannan zai shiga cikin salihan bayi baya kaucewa ta farkin Allah da ta manzon Allah da gangan zai zama salihin bawa amma shi ba annabi ba ne bai kai matakin siddiƙi ba yana samun kurakurai yana kuma samun ganganci kaɗan-kaɗan amma baya shafar imaninsa ma'ana tauhidinsa kuna ganewa amma siddiƙi sai dai kuskure bai cika ba a samun yawanci a fayil ɗinsa ganganci ba irin su abubakar irin su aisha irin su na maryamu da shauransu a malam ya ce siratun lazina an amallahu alaihim ai ɗari hanyarsu in dai har ka damu dole kai sai ka yi ɗariƙa to wai wannan ɗariƙar da muke kan wai ba ta yi ba E, ɗariƙar fa akwai ɗariƙullahi ɗariƙatul islam ko ɗariƙatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam ko wato ɗariƙar allah ɗariƙar musulunci ɗariƙar manzon allah ɗariƙar sahabbai ita ce guda wannan ɗariƙar to kai yanzu wannan bata ishe ka ba bawan allah sai ka yi wata sai ka wa ɗariƙar Allah kishiya eh wai ɗariƙatu fulani ɗari ɗariƙoƙin ga sunan sun yi yawa an taɓa hanyar Allah kaca-kaca ɗariƙar shehuwa ne ɗariƙar shehuwa ne ɗariƙar shehuwa ne ɗariƙar shehuwa ne tafarkin Allah duk bai she mu ba sai tafarkin wani tafarkin wani shine dariqatu wani dariqatu wani siratu wani siratu wani bayan an ce mu bi sirat ihdina siratal mustaqima sai kuma ka ce ito eh, to amma har da siratu fulan eh? waɗannan shehunan da ake danganta su da ɗariƙo duk gaba ɗayansu fa babu wanda ya rayu da tabi'ai ma tabi'ai ma ba sahabbai ba balle annabawa dukkansu ba baya bayan nan ba daɗe ba suka zo duniya kuma wai har suka ƙirƙiri wani addini wanda in kana musulunci wai sai ka je an baka sannan wai ka zama musulmi in ba a baka ba ba ranar gobe kiyama baka da mai gida don muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba zai ishe ka ba yanzu a ce manzon Allah bai isa ya zama mai gidana ba yau ko a duniyancin aka ce buhari ya rike ni ba daɗe shi ne mai gidana gwamna ba ya je ta fama ba tun da <laughs> eh? ni mai gidana shugaban ƙasa to me saura kowa ma ba he shugaban ƙasa ya mar ba eh to a ce shugabana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ce kash ka kwafsa wallahi ai ba kai ba ka da mai gida ai tun da dai baka rigiwa ne ba baka rigiwa ne ba baka rigiwa ne ba ai su ne masu zuwa gaban Allah kai tsaye su kai damuwarka kaga wannan kafircin mutum ba zai gane shi ba sai ran da ya dira gaban Allah hmm. ya gane ya rayu akan tabarkin kafurci tafarki ɗaya ne Ƙwaya ɗaya tal wannan wanda ƙur'ani ya kawo mana babu wata ɗariƙa in ba ta annabi muhammad ba sallallahu alaihi wasallam to waye allah ya aiko cikinsu yanzu kai in aka tambaye ka wa ya aiko maka wannan mai ɗariƙar da kake bi wa za ka ce ya aiko shi za ka ce allah ne ya aiko shi wane mala'ikan aka aiko ma jibrilu <laughs> eh? to amma ka ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa aiko shi Allah da wace wasida jibril me ya karanta muku qur'ani yace ku yi musulunci baka tsira ba a kabari kun taba jin inda aka karanta hadisin da in an zo maka tambayar kabari in aka ce waye ubangijinka waye annabin da aka aiko maka ana cewa waye waliyinka kun taba ji a hadisi an karantar sai an tambaye ka waliyinka to ma waliyin ma fa ba tabbas ba tabbas ba ne waliyin ne ba za mu ce ba waliyi ba ne kuma ba za mu tabbatar maka cewa waliyi ba ne to kuma wannan kuma mun tabbatar Allah ne mun tabbatar kuma wannan manzon Allah ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ya za ka je ka bauta wa Allah akan shakka ga inda za ka bauta Allah akan yaƙini me kake yi kaza wa ya sa ka manzon Allah da Allah ya aiko ko kuma da aka aiko shi an ce banda suwa ne sai suwa ne suwa ne kam annabin suwa ne ka fatan linnas shi duk wanda kaga ya kauce wa sunnar saki yayi don shi an turo shi ka fatan linnas kowane irin mutum da baki da fari in akwai rawaya in akwai algashi ma duka gaba ɗaya Allah ya aiko shi ga launin jama'a gaba ɗaya har aljanu shi ne annabin da suke bi mu kuma sai mu zo mu watsar da sunna sai mu kama bidi'ar wani wai a zo a tsugunan da kai ka sun koyar da kai ka cire kula. wai za a baka yanzu wai za a musuluntar da kai kai jama'a wannan rena maka hankali wallahi an gama rena ma hankali sai a koya maka wasu abubuwa kuma ka dube su qur'ani babu ka dubi inda manzon Allah ya gama rayuwarsa kakaf bai taɓa karantar da sahabi ɗaya ba sahabban har suka gare ba su karantar ba ba su yi ba mabiyansu almajiransu ba wanda ya karantar ba wanda ya yi haka har aka zo kan manyan malaman nan waɗanda suka yi mana filla-filla da addini irin su abu hanifa shafi eh, imamu malik shafi ahmad ibn hanbal da shauransu shekul islam ibn taimiyya ibn qayyim da shauransu duk littattafansu ka bibiya ka ji duk ba su tar da wannan ba ba su yi ba sai waɗansu kawai suka zo suka zo suka zauna ya za su yi su mallaki mutane su yi suna a san su sai suka ƙirƙiro waɗannan wurin fa in ka tambaye shi yayi ya sani ya ce ai mafarki a cikin bacci aka bashi hayya yanzu duk abin da na yi a bacci yanzu kai baka taɓa bacci ka yi kuɗi ba yadda kake son kuɗin nan na san ka taɓa mafarki ka yi kuɗi har ka sai mota kawaye gari kan ɗangadon <laughs> eh, ka ko eh baka taɓa mafarki ba saboda tsabar rudewa baka kwanta da askar ba kura ta biyo ka ko zaki ko barayi ko an kwantar da ku to wani lokacin ba a taɓa bin ka ba ka yi ka gudu ma gudun ka yi kukan aji a taimake ka ma kukan ƙi huta saboda tsabar rashin kwanciya da afkar bai gaskata wannan ba sai wancan eh to amma wai shi a bacci aka bashi yau duk abin da aka baka a bacci kana tsammanin zai tabbata haka ne to ina ma aka ce mai addini da mafarki da haka ne za a ko annaba ba sai a kyale kowa ba waye ba ya mafarki sai a bar mu kawai duk abin da muka yi mafarki mu yi dadin ba haka ake yi ba kowace haula da irin addininta wayansu saniya suke bifa, fa wayansu maciji wayansu ruwa sai su je bakin koroma eh tafkin lardi tafkin lardi mai watsa albarka tafkin lardi mai watsa rayuwa tafkin lardi mai watsa annoba tafkin lardi mai tsirar da alkhairi tafkin lardi mai watsa arziki tafkin lardi mai watsa zurriya tafkin lardi mai tsare mutunci tafkin lardi tsare mana lardinmu wai tafki to zuwa nan su in ka je garin su kuma in ba wannan kai ba kai ka butulcewa wa su eh to abubuwan ga sunan Allah ya sauke tafarkin Allah shine tafarki hanyar Allah shine a hanya inda manzon Allah ya bi shine tiradi inda sahabbai suka bi shine dariki Allah ya datar da mu ina gabar karatu siratal ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihin siratal ladina an'ama Allahu alaihim ay at-taqai tariqatu ko ay ay tariquhum ko tariqihim shine tafarkin su wa idaf wa adafahu ilaihim sai aka danganta wannan siradi zuwa ga bayi managarta aka ce siratal ladina sirat kun gane to don haka sai ya yi masa idafa ilaihim zuwa gare su li'annahum salakuhu saboda su ne suka shiga wannan tafarkin suka bi shi fahumul ladina eh, menene humul ladina yamshuna fihi ba su ne suke tafiya cikin wannan tafarki na Allah ba an annabiyina na wasu was shuhada was salihina su ne suke tafiya akan tafarkin Allah ba su kama tafarkin wani ba kama adafahu Allahu ila nafsihi a ayanan kamar wani lokaci sai Allah ce siradi wani lokaci siratal ladina an'ama Allahu alaihim hanyar mutane na nagari wani lokaci ce hanya ta kaga duk guda ɗaya ce domin Allah ce in wa innaka lallai kai ya manzon Allah la tahdi kana yin sanadin shiriyar bayina ila siratin mustaqimin zuwa ga tafarki madaidaici sai tafsiri tafsirin shine siratin lahi tafarkin Allah kaga sifa na mustaqimi kaga sifa shi kuma sifa ne na sirati duka ba gansu da kisira ba kaga yace sirati siratin sai yace mustaqimin sai yace siratin lahi duk waidan mudafun ne Allahi mudafun ilayhi ko kaga anan yayi idafa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala yace tafarkin Allah allazi lahu kaga har yanzu tafsiri yake yana ƙara yin sharha allazi lahu ma fi samawati wa ma fil ardi tafarkin Allah fa ilahu Allah wanda shine kadai abun bauta na gaske wanda kuma shine ke da mallakar mafi samawati abinda ke cikin sammai wa mafil arzi da abinda ke cikin kasai kaga wannan ya danganta sirab zuwa gare shi ko shi yasa muka ce tafarki da za ka bi shine tafarkin Allah wanda ya damka ya ɗora manzonsa a kansa yake kira a kai ya ɗora sahabbai daga cikinsu ake aka samu siddiƙai shuhada salihai suke kansa to kai ma in kana son tsira a nan za ka tsaya tafarkin Allah da ya manzon Allah ya ce ka yi kiran mutane a kai kuma aka yi kira siddiƙai suka amsa shahidai suka amsa salihai suka amsa wannan kuma ƙofofin duk gaba ɗayansu suna buɗe ƙofar annabci aka rufe in ka dage za ka masiddiƙi in ka dage za ka zama shahidi in ka dage za ka zama salihi don haka wannan tafarkin su ne in ka yi tsaye a kai to nan ne ka yi tsaye a kan addinin musulunci a nan ne kuma za ka samu sakamako ranar gobe kiyama da gidan aljanna Allah ya mana gamda katar to bi'tibari annahu huwa allazi shara'ahu wa wasafahu me yasa ya danganta ta yayi idafar hanyar da shi saboda i'tibar lura annahu huwa allazi shara'ahu Allah shine ya shar'anta hanyar musulunci ba ke nufi shi ya shar'anta shi wa wasafahu shi ya sifanta yadda ake yin sa li ibadihi ga wayannan bayin nasa na'am wa wada'ahu ko wa wada'ahu wani wuri aka ce wawa wasafahu wa wada'ahu shi ya fi kyau wa wada'ahu ya aza shi a matsayin shi ne tsarin rayuwa li'ibadihi ga bayansa wa annahu mausulun ilaihi wanda wannan tafarkin shine mai isowa har zuwa gare shi in ka bi shi za ka dangana har gaba ka haihu ka iso wajen mahalicin ka salum alum kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan la yushrik ahada to wannan ita ce hanya wanda mausulun ilaihi za ta dangana mutum zuwa ga Allah mahaliccinsa Wahuwa huwa siratul wa shine kuma tafarkin Allah ta'ala madaukakin sarki bi itibaraini malam yace lura da abubuwa guda biyu wa siratul mu'minina in aka ce tafarkin masu imani bi itibari eh? abu ɗaya ne aka ce hanyar masu imani hanyar Allah ita ce hanyar masu imani ko a hausa za ka yi bayani ba za ka faɗi haka ba hanyar Allah ita ce hanyar masu imani hanyoyin biyu aka yi ɗaya ce hanyar Allah ita ce hanyar manzon Allah ita ce kuma hanyar masu imani hanyoyin nawa ka lissafa to ita kadai ce kun gane siratullahi bi ni kuma annahu aga ko annahu wadu'uhu li ibadi. in aka ce tafarkin Allah saboda shi ya kwantar da hanyar ya aje ta ma'ana shi ya tsara musulunci ya aje shi ya ce masu imani su hau kai shikenan idan kai gona ka sare ta tun baka aihu ba da ka aibi 'ya'yanka ka ɗora su akan gona suna noma in an zo an same su gonar su waye nan a'a gonar mu ce eh, ba gonar su bace to eh kai kuma in an zo an same ka gonar waye wannan gona ta ce to gonakin nawa ne hanyar Allah da ya ɗora mu a kai wannan addinin musulunci kam na suwaye ce addinin mu ne mu muka yi addini Allah ne ya dora mu a kai gonar mu ce ya za ku ce gonar mu ce ah, to gonar babanmu ne shi ya sa mu aiki ko ba gaba ne to ku kuka tsara addini ce a'a mu ne ya tsara ya dora mu a kai ba shi kenan ba ɗaya ne ba wai hanyar Allah daban hanyar masu imani daban hanyar manzan hanyar ɗaya ce Allah da ya tsara ta ya aje sai ya aiko manzanni ya ce to ga abin da za ku bi kuma a kai za ku kira an gane wannan to annahu wa ba'ahu li ibadihi don shi ya ɗora wa mutane wannan addini wa annahu mausulun ilaihi kuma addini in aka yi shi ko in aka bi wannan tafarki mausulun ilaihi tafarkin zai iso har zuwa gun ubangiji kaga ashe akwai tsoro ga mutumin da zai bi wani tafarki ba wannan ba ya ce kuma yana so ya iso wajen Allah ya za a ya iso ba za ka iso ba wai ya yi jazbi ya yi hauka ya yi hauka can he ya faɗi ya mirgire wai ya iso Allah eh wai ya shiga Allah ya Allah ya shiga cikin sa yanzu shi kenan ya ga Allah ya zama Allah huwa huwa ya za mu kai wa'annan irin wannan kafurci malam ana nan ana ta ɗora mutane kuma a kai fa. me yace wa siratul mu'minina kuma shine tafarkin mu'minai in aka ce tafarkin mu'minai bi itibari bi itibarin wahidin ko ana nufin wato ah, wa siratul mu'minina li'annahum humul ladzina yaslukunahu wahdahum saboda masu imanin su kaɗai suke shiga wannan tafarkin wahadahum su kaɗai in ba mai imani ba ba wanda za ka same shi a kan wannan ɗariki a wannan siradi na addinin musulunci kawai tsantsa sai masu imani humul ladhina salakuhu su ne suke shiga wannan tafarki wahadahum su kaɗai duk wani mushriki baya kai duk wani dan bidiya ba za a kira shi mumini ba ka sani to baya kai to don haka ba wa'anda suke kan siratul mustaqima sai muminai kawai wahadahum su kadai in kana so ka zama kan tafarkin Allah mustaqimi rike musulunci sallah ka tsaya kan tafarkin Allah tafarkin da manzon Allah ya kira tafarkin da masu imanin farko suka tsaya shikenan sai ka tsira duk wata rigima da za a yi tsaya a nan in ka ga ana ha ha kar ka kauce tsaya gurin duk masu hargowa su wuce su barka sai ka ci gaba da tafiyarka kun gane wannan don wani idan ya ga rudu ya ga inda mutane masu yawa suka yi sai ka ga ya yi can in yana nan yana tafiya tare da mai gaya masa gaskiya in ya ji wani wanda yake da zaƙin baki ya iya misali sai can ya ce kawai wannan yadda yake da ilimi ai ya fi sai can in ya samu nan ma sai can kullum sai ka gan shi shi tafkan kwallon kafa to irin wannan shi ne mutum ya yi wasa sai ya zama munafuki amma duk mutumin da ka ji yana kira zuwa ga tafarkin Allah ɗaya yana kiran ka zuwa ga inda littafin Allah yake kira inda sunnar manzo Allah take kira ka bi kai ka bi shi kai amfani da kiransa duk gaba ɗaya ana haduwa ne kan tafarki ɗaya an gane wannan yawwa duniyar Allah ya yi ta da yawa kuma ya watsa jama'a masu ɗumbin yawa wa'yansu sai an musu gargadi su bi wa'yansu kuma Allah ya fahimtar da su gargadin suke yi don abi wayansu kuma suna nan gefe ɗaya su kuma fada suke yi don a kauce su kuma a bi su to su suna fada don ja'in kansu ba suna fada don addini ba ba suna fada don